a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yau gare ku yan kasuwa ina yan kasuwar da suke neman kasuwa suke neman kwastomomi suke neman masaya abubuwansu da suka kasa to alhamdulillah a duk wanda yake so ya zama duk abin da ka kasa sai an siya kaga kana sai da abu wancan yana sai da abu wancan yana sai da abu amma kuɗi ɗaya ne iri ɗaya ne amma kowa burinsa ya je za a ga sama da mutum goma sun je sun zagaye kanaka suke son siya kuma iri ɗaya ne da na wajen wane ba a je wajensa ba an zo wajenka to alhamdulillah akwai addu'o'in da za a rike Allah ya baka kwastomomi nagartattun kwastomomi a zuwa a wata kasuwa a wani guri ana ana sai da wani abu na taran mai abin ya tsaya sai fada yake na rufe siyarwa ba zan ƙara siyarwa da kowa ba an ɗau lokuta ya ce na daina kuma ga sama da mutum ashirin arba'in suna layi suna jira amma babu wanda ya tafi jiran shi ake sai ya huce ya zo ya siyasa. kuma a gefe ana sai da irin abun ba a je wajensa ba to kun kana so Allah subhanahu wataala ya ma irin wannan to akwai wasu ayoyi ko in ce akwai wasu addu'o'i sirkan addu'o'i kala kala da Allah zai buɗe ma kasuwanci misali yanzu in ka rike a ayar da ake cewa a cikin suratu nun asa rabbina an na yubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibun ka rike wannan da Allah da annabi duk sadda mutum zai fita ya tafi kasuwa ko kuma ka shiga kasuwar ma kana ciki ciniki ya dan tsaya to ita bugawa a sa rabbuna an na khairan minha inna ila rabbina rajibun a ka ka kasuwa ta yi ta yi kai an kai rana tafiya ta tafi da kotar binka ita bugawa insha Allah zaka ga yadda cikin kankanin lokaci arziki zai buɗo mutane za su budo kwastomomi za su budo farin jinin kasuwa zai samu